daren juma'a daren 28 ga watan juma'a akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 15 ga watan mari shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne majalisi na 65 cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wanda malam muhammad nasir bin al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na limamu dinin zahabi Allah ya musu gafara gaba da wannan littafi yana karantar da muni a ake da musulunci don tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa kamar yadda ya ambata a cikin ƙur'ani mai girma kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a sunnarsa mai inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ya kara musu yarda gaba da za mu tashi a lambar tarjama ta ɗari cik inda malam ya ce ibnu abi asu al'imamu alhafizul kabir والإمام asfahana shine أصفهانا شيني أحمد بن عمرو ابن دحاك بن مخلد الشيباني wanda aka sani da suna ibnu abi asu wannan babban malami a duk da anan malam bai ambaci tarihin haifarsa ba amma kamar yadda diyarsa ta ba da labari ita ce atika bintu ibn abi asim ta ce babana ya faɗa mini cewa an haife shi ne shekara ta 206 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu shekara ta 287 yara yake nan shekara 81 insha Allah Allah ya gafarta mishi babban malami ne daga cikin malaman hadisi ya yi alƙalanci a ƙasar asfahan shekara goma sha uku akwai ɗan uwansa usman a binu bin zahab wanda shi ma malami ya tabbata a cikin tarihinsa cewa shi aka fara baiwa alƙalancin kafin a baiwa wannan ƙanan nasa shine da aka zo aka kawo mashi wasiƙa ta appointment cewa an ba shi alƙalanci sai ya zauna yana mamaki yana jin tsoro yana cewa yanzu ni rana alkiyawa in je gaban Allah a matsayin alkali ba zan yi ba da ya ta kawai sai faɗi mutu shi kenan kawai tsoro kawai da ya tuna ya za a ce ya tsaya gaban Allah a matsayin ya yi alkalanci a duniya sai ya mutu kawai shi ne sai aka ba wannan malamin shi ibn abi asu Allah ya kara musu rahama gaba da su wannan malami ah, babban malami ne jama'a daga cikin manyan malaman duniya a wancan zamanin akwai littafin da muka ishara tun a nan gashi shine a sunna na ibn abi asim kitabu sunna na al abubakar umar ibn abi asim da hafin makarar da shebani al-mutawaffa sanar da sun inu ba da mai wannan mai tafrijin a shekul albani ana buga shi mu dinga ɗaya jirgi biyu a shekul albani ya yi tafrijin halittar har zuwa can kusa da ƙarshe har zuwa lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tara sai ƙara samu ɗan abin da ya saura akwai kuma wani profesa basin bin faisal aljawabira wanda profesa ne na akida a jami'ar saudi islamiyya da ke riyar shi kuma ya sake zama ya sake yanke hakiki da tafrijin hadisan a cikin juz'ai guda shi ma littafi ne da ara samun shi a baya ga wannan littafin ibn abi shaiba yana da littafai irin kitabul jihad kitabul awa'il kitabul zuhud yana da as-salatu ala nabi yana da kuma musnadu ibn abi asim babban malami ne kamar da muka ambata littafin shi an ce sun fi guda ɗari kuma jikan malamai ne domin kakan shi kamar da gaji ambata a nan shine bahar binu makhlad abu asinin nabi malamin su bukari din nan wanda ya a shekara 210 daga cikin rijalar jama'a shi ne kakan shi na wajen uba kakan shi na wajen uwa kuma shi ne a musa bin ismaila a tabubi da mai da malamin ya wajen mana musa bin ismaila shi ne uban uwarsa da suna asma'u bintu musa musa bin ismaila shi ma malamin su bukari ne abu salama ta tabubi wanda ya rasu ya shekara ta ne da ashirin da uku Allah ya musu gaba ɗaya da aka ya gaji ilimi Allah ya fata musu daga shi ma da ya ce jami'u qala الحافظ Imamu, قاضي Asbihana, صاحب التصانيف أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي babban malami mahaddacin hadisi alƙalin ƙasar asfahan mai rubuce-rubucen nan da yawa wanda yake musu alkunya da abubakar malam ahmadu ɗan amuru amuru ɗan da haku ɗan makhlad a shaibari ya ce jami'u ma fi kitabina kitabi sunnatul kabiya, ga baki ɗaya abin da ke cikin littafinmu wannan littafi na a sunna malaman da littattafan su na aƙida haka suke kiransu ko dai sun a shari'a ko al'iman ko a sunna ko a tauhi domin lafazin aƙida ɗin kanshi lafazi ne muhda daga baya aka same shi kuma malaman farko karni na ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku littattafan sai daga kitabun iman sai daga kitabun sunna ko kitabun shari'a kamar na ajuri ko makamantansu ko al'iman na ibnu manda ko ire-irensu wannan shi ne a sunnatul kabirin da yake mana wannan zaki nashi ya ce duk abin da ke ciki babuka ne na tauhidi kala daban-daban da aƙida ya ce allazi fihi abuwa abwab min al-akhbar allati dhakarna annaha tujibu al-ilm wanda mun kawo hadisai a cikin sa hadisan da muka bada labarin cewa hadisan suna nuni zuwa ga cewa duk abin da aka faɗa da ilimi ne tabbatacce yu'minu biha بها بصحتها mu su guna abi asirin? mun yi amanna da waɗannan hadisai saboda inganci wa adalati na kiriha da kuma kasancewar malaman da suka ruwaito su mutanen kirki ne wa yajibu taslimu laha ala zahiriha wajibi ne kuma a miƙa wuya zuwa ga waɗannan hadisai a yadda zahirin ke hukuntawa wa tarku takallufi wa tarku takallufin kalami fi kaifiyata wajibi ne kuma a yi watsi da kokarin dole sai an yi magana akan hadisan fa zakara min zalika nuzula ila sama'i dunya wal istiwa'a 'ala al sai ambaci wato a cikin littafin sai ambaci daga cikin abubuwan da ya ambata wanda suke faɗawa ƙarƙashin wannan ka'ida ta cewa duk abin da na faɗa tabbatacce ne ya ambaci cewa Allah yana sauka a ƙarshen dare zuwa ga sama ta ƙasa sannan kuma ya ambaci daidaituwar Allah a akan al'arshi sami'at atikatu bintu abi bakr na al-kalama min abiha malam zahabi ya atika a gidan malam abubakar ibn abi asim ta koyi wannan karatun a gun mahaifinta ruwaito shi wa kanat faqihatan alimatan kuma dama malama ce masaniya fiki wa kana abuha shekar zahiriyyati bi asbihar baban da shi kuma shine malamin zahiriya gaba daya na kasar asbahan kama anna shekhahum bil iraki dawudu dino ali kamar yadda babban malamin zahiriya iraki shine Dawud ibn Ali az-Zahiri Allah ya mutu rahama gaba daya روى عن أصحاب شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن سلمة ووقع لنا جملة من تصانيفه العلامة الذهبي في السواه wannan malami wato ibn abi asim yana da riwaya daga shu'ba da hammadu dan salama kuma musahi mun karanta littattafan shi da dama da isnadojin wa mata sanata sab'in wa samanina wa mi'atin ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 287 lam yalhaq jaddahu aba asim al-nabi bai gamu da kakan shi na wajen uba ba wato abu asim wala hika jaddahu ya ummi amma ya gamu da kakan na wajen uwa musa bin ismaila a tabubai ya gamu da malam musa ɗan ismaila abu salama ta tabubai rahimallahu aljami'a a shekul albani yake cewa kultu inda ya ce kitabu a kitabi na kitabi sunnatin kabir ya ce huwa kitabu na azimun jami'un wannan littafi ne mai daraja kuma wanda ya tattara bayanai da yawa akan abin da yake karantarwa na akida wa ana fi sadadi tahqiqihi wa tafsiri albani yace ina nan ina kokarin yin ta sa da tafsirin sa ma'ana ya rubuta wannan magana sai kafin ya gama wannan aiki wannan littafin an fara buga shi ne a 1993 da wannan tahqiqi na Sheikh Al-Albani kamar shekara ainihin wato ashirin da biyar kenan a yanzu ko da shida shi kuma na wancan a malam basi faisal suwaibira profesa shi kuma an buga shi ne nan kusa a shekarar miladiya ta 2006 kamar shekara goma sha cikin, kenan suna fata mun gane wannan kusan da albani ke wannan magana bai ma gama takikin ba kuma bai karasa ɗin ba wannan su shu'aibul amin nan su zahir shawi su kaftar da shi daga maktabar ta al-maktabar islami tun lokacin suna danyen ganye da shekul albani allah ta musu gaba da yi malam ya ce wani abuwa bihi ya tsarar lahu itmamu allah ya sauƙaƙa mana yadda za mu ƙarasa wannan aiki wani abuwa bihi daga cikin babukan da ke cikin littafin babu ma dukira annan laha fi sama'ihi duna ardi babun bayani akan ambatan cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama ne ba ƙasa ba tun masaka hadithar jariyati al mutakajjiri fi awwal kitab sannan ya kawo hadisin al-jariya wacce da take kiwo din dabba ta halaka guda daya wanda mun ji shi a can farko wannan littafi mai albarka ne kwarai da gaske kamar da muka faɗa a baya waɗannan littafai zai yiwuwa a ce mutum zai bi manhajin salafiya bi wanda yake a bisa ilimi ba na kiɗanka na biyo na taho ba ba irin yadda abin ya zama yayi ya zama abin da kowa yake so a ce shi ma yana ciki ba inda ana so abu ne a ilmance a san addinin magabata a ilmance a ƙidarsu da manhajinsu da tafarkinsu da take-takensu da abin da suka kudirce game da Allah game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tashin alkiyama game da sahabbai game da ƙungiyoyin bid'a da sauran abubuwan da ke da alaƙa da aƙida da manhaji zai yiwuwa sam zai yiwuwa mutum ya yi wannan irin salafiyancin ba tare da ya karanta waɗannan littafan a gaban malamai ba a sunna na ibn abi asim a sunna na abdullahi dan gidan imam ahmad kitabu tauhid na ibn manda kitabu tauhid na imam al-a'imma muhammad ibn isaka ibn kuzaima sharh usul itiqadi ahli sunnah wal jamaa na ibatullahi lalakai shari'a na al-allamatu al-ajurri waɗannan ire-iren littafan mutum bai karanta su ba wallahi tallahi zai yi wa ya su jama zai yi wa zai iya shiga dai yayi wani abu kawai da ake yayi tun da ɗan adam wata halitta ce mai bin yayi zai shiga yayi amma za ka same shi ko da kuwa da sunan malanta yake wannan salafiyancin ba da sunan mai bi ba za ka same shi da kurakurai na manhaji na fassara hadisai na ɗaukan matakai musamman game da al'amur bil ma'ruf wannan ya na mu'amalantar nassoshi da suke magana akan biyayya shugabanci da tsarin addini wajen da siya ga shugabanni na magana akan fassara nassoshin ƙur'ani wanda suke da alaƙa da sifat na bayani akan shige da fice da yadda ake zama salin alin game da rikicin da ya faru tsakankanin sahabbai na kashe usmana da sittinu da jamal da abin da duba na karbara da harra da daular bani umayya da makamantansu akwai rigingimu da dama waɗanda idan ka ce kawai ka kutsa su kai ta karatu kawai ka zama indifenda za ka iya tikewa a cikin wata bata kamar da wasu ka samu kansu a wannan zamanin allah ya tsari ta ka ina bai wa kaina shawara ina wa kaina nasiha da sauran 'yan uwa ɗalibai sawa'un masu jin mu kai tsaye ne ko daga baya za su ji cewa in dai salafiyanci mutum zai to baya takaituwa kawai akan sauraron wa'azi a masallaci jin karatun riyadu salihina umdatul ahkam jin karatun arba'una hadisa saurare a rediyo saurare a kan fm yin downloading daga whatsapp da intanet tara gigabyte wajen goma sha biyar na wa'azozin malamai kawai wanda suke tattaka ko suke wa'azi ko suke raddi ko suke fatawa malaman salafiya malaman sunna malaman izala gaskiya ne kanka zai waye idan kai wannan amma asalin aqidar salaf sai ka kuma ka karanta ta ta bannu dole ko wanda suke tsayawa matsayin kuma wannan littafin mu alhamdulillah a makarantar mu ta daru hadisi salafiya ta mala albani zariya rahimahullah dukkaninsu ana karanta da su a matsayin syllabus na makaranta waɗannan da na ambata dama wasu sannan na san kuma a wasu garuruwa kamar a karo da nan kaduna akwai yan uwan sanadiyya alus sunna wanda suka ba da himma wajen karantar da ire-iren waɗannan karatuka da ya rage ma ga wanda yake so ya tsari sai je ya koya amma ba ka zama kawai ka ce kai salafiya ne sai kuma an zo an faɗi wani karatu wanda ya tabbata a salafiyance sai kawai ka ce baka yadda ba saboda zai saba wa irin hankalinka za ka ji hankalinka bai dauka ba game da siffofin Allah game da eh, abin nan wato eh, eh, lahira game da ƙura'ani game da halifanci game da imara ga sunan abubuwa birjik wanda za ka ji su sai ka ji hankalinka ba zai dauka ba saboda baka tarbiyyantu akan manhajin salafiyan ba wannan shine muke samun kanmu a rudanin da muke ciki ala misali yanzu jama'a za ka ga mafi yawan malamanmu da suka rayu a nan ƙasar ba wanda suke rayu ko wanda suka mutu akwai ta taburza game da mas'alar yaya ake wa shugabanni siya. akwai ta taburza mai yawa akai ba nan ne mahallu magana akan ta amma wani ta taburza ta ta samo asali ne daga yanayin da mutane suka samu kansu na ba wai sun karanta asalin sunnar bane sunna ana muna nufin aƙidar, sun dai karanta hadisai sun ki ɗariƙa sun ki bid'a sai suka shigo sunna amma ko ba su ta yadda ya kamata a matsayin ta na manhaji a matsayin ta na aƙida ba sannan mu kuma mabiya mu talakawa mu masu saurare muna da wani kanta wata al'ada cewa malami in dai baya fito na fito da gwamnati ba mai gaskiya ba ne. In sai wannan yake sa malaman suke yin wannan fito na fitan a ga kamar suna da gaskiya don idan ba su yi ba sunansu malaman gwamnati sunansu masoya zuciya sunansu makiya gaskiya ta kashe su dinga fito na fito daga wasu, ana musu kabbara sun suna yin abin da yake daidai har su auka wanda yake ba daidai ba wanda kuma ya saba wata na aƙidar salaf Allah ya tsare mu jibai da mutane a cikin ahlus sunna suke karyata dawo annabi Isa suke karyata magana akan rungume hannu suke karyata tasirin aljani ko magana da shi ko shiga jikin dan adam da yake ko sihiri da bokanci su suke ta wannan wanda ya saba waki da salaf kalli yadda mutane a cikin suna suke da saurin kafirta musulmai saurin wurga musulmi kalmar kafirci wanda ya zama shi'ar ɗinmu wanda wannan ma ya saba waki da salaf to irin wannan duk suna nan me ya farar da su asali rashin sanin me yaki da salaf kawai kiɗan ta na jiyo na biyu sai kawai mutum ya zo ya hau abin a sama sai bayan tafiya ta yi tafiya sai a barnar da yawa addini ta fi gyaran da ya kawo Allah ya karim al'imamu al-zahabi ya ce al-raƙamul mi'a al-raƙamul wahid ba'ad al-mi'a raƙami na ɗaya daga cikin lambar da yake malam yace abu isa tirmidhi al-imam abu isa muhammad bin saura at-tirmidhi malam tirmidhi da kake jin kullum ana cewa rawahu tirmidhi rawahu tirmidhi an haifa al-imam tirmidhi a shekara ta 209 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rasu a hijirana da shekara 279 yara yake nan shekara 70 cif a duniya babban malami ne daga cikin malaman hadisi daya daga cikin ashabul kutub sita al-usul manyan littafan hadisi guda shida wanda su ne tushen hadisi malam ya ce zakarar hafizu abu isa fi jami'ihi malam tirmidhi a cikin littafinsa jami'ar tirmidhi sanar tirmidhi ya ambaci lamma rawa hadisa abi hurairata wa huwa khabarun munka sa'ad da ya ruwaito hadisin Abu Huraira wanda hadisi ne abin kyama hadisi ne mai rauni kwarai inda al-Imam Zahabi hadisin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law annakum dallaytum bihablin ila al-ardi as-sufla lahabata ala Allah da za ku saki igiya ta tafiya zuwa ƙasa zuwa ƙasa ta bakwai to da igiyar ta fada kan al'arshin Allah kamar ishara akan cewa duniya mukawwara ce wato is global sai wannan hadisi hadisi ne munkari kamar yadda al-Imam zahabi ya ambata wani dogon hadisi ne ba bukata a kawo shi da bai inganta ba yana nan a cikin sunan ta Imam Tirmidhi akan lamba ta 2000 da lamba 220 a shekul albani ya raunata wannan hadisi a nan cikin kitabu sunna wato a cikin bilalul janna fi tahriji as-sunna na shi al-imamu na shi ash-shaykhu al-albani Muhammad Nasir Dini rahimahullah da wannan hadisi bayan da Tirmidhi ya rawaito shi sai ya raunata shi kuma amma sai yake karin bayani yana cewa fa qala ahlu ilmi malamai suka ce huwa alal arsh Allah yana burbushin al-arsh kama wasafa nafsahu fi kitabi kama yadda Allah ya siffanta kanshi a cikin Qur'ani littafin Sheikh Al-Albani yace At-Tirmidhi ya rawaito wannan magana a cikin Al-Jami' mujalladi na biyu shafi na 226 wa ashara ila tad'if al-hadith bi qawlihi kuma yayi nuni zuwa ga cewa hadisin yana da rauni a inda yake hadithun gharibun wannan hadisi ne mai rauni qultu albani yace wa illatuhu annahu min riwayati al-hasani an abi hurairah illa wannan riwaya shine riwayan al-hasan ne bin abi al-hasan al-basri daga sahabi abu hurairah abdurrahman ibn sakhr al-dawsi rahimahullah wa radiyallahu anhu wal hasan kaga shi al-hasan وهو البصري شنو al البصري mudallisu mai magudi ne wa kada an ana kuma ya ce an alakhtilafi da ulama fi asli sama'ihi min abi hurairah bayan kuma dama akwai sabani wanda yake jikakke tsakankanin malaman rijal malaman hadisi game da shin wai da gaske ne ma hasan al-Basri ya riski Abu Huraira ya karatu a wurinsa ko kuwa bai riske shi ba wannan wata zikakkiya ce tsakankanin malaman hadisi wa min hadha alwajh akhrajahu ahmad aidan ta wannan fuskar nema al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal shaybani ya fitar da shi a cikin al-musnad Allah ya gafarta imam ahmad mujallad na biyu shafi na 370 lakin qala shaykhul islam ibn taymiya sai dai ibn taymiya rahimahullahu ya faɗa a cikin ar-risalatul arshiyya shafi na ashirin da uku yace ba'da an a'allahu gobe adami sama'i al-hasan min abi hurairah bayan da ya illanta riwayar cewa ai alhasan bai jita daga abu hurairah ba sai ya ce walakin ya kuwihi hadithu abi dharrin yuqawwihi hadithu abi dharrin al-marfu' da yazo ya dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi yana ƙara masa ƙarfi sai albani ya ce kultu walam a arifu an abi zarri amma ni dai ban san wata riwaya irin wannan daga abu zarri ba wala huwa azahu li ayyi masdari kuma shi ibnu taymiya din bai ce littafi kaza ne hadisin ke ciki ba hatta nan burafi isnadi ballantana mu je mu duba tanbihu albani yace ga fadakarwa في النسخة المكية السلف... في نسخة المكتبة السلفية دون كل المطبوعات زيادة في كلام الترمذي ليست في السنن في سنن الترمذي أنا وجم أنت مونك آي ديزو أتكن نسخة المكتبة السلفية بند تك ثورا بقول لأك والتاب وأن النسخة تاك إتدى وأن اللفظي دعك قال أنا وأن باية تكن أسن نساب الترمذي ولا في الأصول الأخرى أثبتها أثبتها محققها naqalan an Sheikh Abdul Ghaffar mislawi wanda mai taqiqin watan nuska ya tabbatar da wannan zance a nan wajen kama yadda ya ciro shi daga wani malami mai suna Abdul Ghaffar al-Mislawi albani ya ce ni ko na share ta lima zakartu saboda wannan illa cewa ba ta cikin asalin da asalin kwafi na nusar khatiya da nusar matbu'a wa kadhalika laysa laha aslun fima naqalahu ibn al-qayyim fi jiyushi hakanan kuma wannan abu wannan kalma ba za ka ganta ba a cikin abin da ibn liqaym ya kwafo a cikin littafin shi na ijtima'ul jushin islamiyya ala ghazwil mu'attalati wal jahmiya an tirmidhi babu wannan magana daga tirmidhi faqta da tanbihu sai ya zama wajibi ne wannan fadakar wa qala abu isa isra ma rawa ah, haditha ah, ah, abi hurairata inna allaha yaqbalu sadaqata wa ya'khudha bi yaminihi fa yurabbiha al bayan da ya rawaito hadisin abu huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana karban sadaka da hannunsa na dama sannan kuma ya ci gaba da renanta har ta zama katotuwa in kun tuna mun karanta shi a can baya sai al-Imam Tirmidhi yake cewa qala ghayru wahidin min ahli al-ilm في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات malami ba guda ɗaya ba da yawa daga cikin malamai suka ce a cikin wannan hadisi da ire-iren hadisai irinsa waɗanda suke zuwa da bayanai na siffofin Allah wanzulin rabb tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya da wanda suke kawo bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka ƙarshen dare zuwa sama ta nan ƙasa ƙalu malaman suka ce sabata ta hatsar riwaya ta fiya ba hadisai dai sun tabbata game da waɗannan maganganun wa nu'minu bihi mu musulmai mu malaman sunna mun yi imani da shi suka ce wala na tawahhamu ba ma sanya tunaninmu wala na ƙulu kaifa ba ma cewa ya aka yi haka haka za ruwaya an malik in wannan fassara ta a karɓa ka a tauna ka a yi tambaya haka aka ruwaya kasa daga al'imamu malik ibn anas imamu darul hijira rahimahullah wa ibn uyayna da al'imamu sufiyan ibn uyayna shehu makka rahimahullah wa ibn mubarak da al'imamu abdullahi ibn mubarak al shehu khurasan rahimahullah annahum cewa waɗannan jigajigan malaman ƙalu sun ce fi hadihin a hadisi game da yadda ya kamata a mu'amalanci waɗannan hadisai suka ce amir ruha bila kaifi ka gudanar da su ku gudanar da su ya ku musulmai ba tare da cewa ya aka yi ba fada tirmidhi ya ce wa haza qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaa wannan shine maganan malamai wanda suka san ilimi daga cikin ahlus sunnati wal jama'a wa amma jahmiyyah kaga su ko jahmawa fa ankarat hadhihi riwayat sai suka kareta waɗannan riwayoyi wa qalu suka ce hadha tashbihun wannan yin wa Allah kwatanci ne wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi suka fassara wannan maganganu saɓanin abinda malamai suka fassara wa ƙalu suka ce inna allaha lam ya huluk adama biyadi suka ce sam su ba su yadda cewa allah ya halicci adamu da hannunsa ba bayan kuma allah da kanshi yake cewa ma mana aka an tasjida lima khalaqtu dai" kai iblis me ya hana ka kai sujuda ga abinda na halitta da hannuna jami'a suka ce san ba su yadda ba to suka ce wa inna ma ma'anar yad haguna al'uwa suka ce ma'anan aliyadu a nan ƙarfi ake nufi قال إسحاق بن ya إنما يكون التشبيه إذا قال abin da ake cewa tashbihi kwatanci shine inda mutum zai ce yadun mithlu yadi au sam'un ka sam'i fa tashbihun da wani zai girin gidi shi ya ce hannu irin hannunsa ko ji irin jinsa to wannan shi ne tashbihi wannan haramun wa amma idza qala amma idan yace kama qala Allah kamar yadda Allah ya faɗa ya tsaya iyanan yadu wa sam'un wa basar Allah ya ce ji da gani da ido sai tsaya iyanan hannu da ido da da da da ji fala ya kulu kada ya ce kaifa yaya abin yake wala ya kulu kar ya ce mislu haza kaman irin wannan nawa ne kai ya faɗi irin wannan zancen fa haza la ya kuno tashbiha na inda wannan ba zai zama tashbihi ba a wurin Allah subhanahu wata'ala ta'ala saboda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah kuma Allah mai ji ne mai gani ne kaga a cikin aya guda Allah ya kora a samu wani irinsa sannan kuma sai ya tabbatar da ji da gani kuma ya tabbatar da cewa su ma mutane suna ji suna gani kenan jin su da ganin su ba irin na Allah ba malam ya ce mata abu isa rahimahullahu fi sanata saba'ina wa mi'atai al-imam abu isa muhammad ibn isa ibn musa at-tirmidhi ya ya rasu ne a shekara ta 270 tara Allah ya gafarta mishi hamada da ilma ya ruwa su ne a garin su na tirmira wanda garin yanzu yana cikin ƙasar afghanistan hamada da ilma an ashabi hamad ibn salim ya koyi ilimi a hannun ɗaliban hamad dan salama wa malikin da kuma ɗaliban malik ya yawaita karatu daga gun al'imamul bukhari abu abdullah shi wannan sunan shi kamar da muka faɗa maka na abu isa muhammad bin isa sorry muhammad bin saura bin musa bin dahak a tirmidhi kai littafin shi al-jami sunan tirmidhi aka sani sannan akwai kitabul ilal as-saghir wanda ake buga shi tare da tirmidhi a ƙarshen sa sannan akwai kabir wanda buga shi a cikin mujallar biyu sannan akwai littafin shamail muhammadiyya in ɗan uwa za su iya tunawa a wannan masallaci mun taɓa karatun wannan littafi ɗan ƙanƙani shi ma mai ikhtisarin الشيخ albani, wanda yana magana ne a kan tabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama littafi ne mai albarka kwarai da gaske kamar yadda sunan din al-Imam Tirmidhi a cikin sunan arba'a ko a cikin kutubu sita yana da wata miza ta musamman shine bayani akan takhrijin hadisai da ishara zuwa ga mutaba'at da shawahid sannan kuma da magana akan fiqhu da aka fitar daga cikin hadisan da gwaran mazhabobin malaman farko cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza fiqhul bukhari wannan daga cikin albarka da ke cikin littafin Imam Tirmidhi makaho ne ya makance karshen rayuwarsa saboda wahala da karatu da sauransu Allah ya mishi baiwar hadda ya taɓa zuwa wani gari zai koyar da karatu sai aka tara ashe an yi kuskure akwai akwati da ake ɗauko mishi takardar riwaya an yi kuskure ba ɗauko riwaya ba da aka yi zuna ya ba su wannan riwaya da ka a wannan rana sama da riwaya dubu talatin haka a ciki suka yi ta mamaki da irin wannan ƙarfin haddata shi al'imamun bukhari yana cewa wannan bawo allah tirmidhi bai karu da ni fiye da abin da na karu da shi ba tirmidhi shine ɗalibi daga cikin manyan ɗaliban bukhari da ya bari a bayansa Allah ya gafarta musu gaba da su malam ya ce a duba jami'ar tirmidhi a mujallar na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da takwas zuwa da tara wa kala akibar hadith tirmidhi da ya kawo wannan hadisi na na wannan da aka faɗa na biyu ya ce hadithun hasan sahihun qultu الشيخ الألباني وأخرجه الشيخان وغيرهما الإمام Bukhari da muslim da wasu su ma dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi wannan da ke magana akan ainihin wato inna Allah ya kubalu sadaqata wa ya akubuha bi yaminihi fa yurabbiha wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi da sauran malamai wa huwa min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'a hadisin abu huraira ne Allah ya kara masa yadda ya gabata a can farko shine hadisi mai lamba goma sha ɗaya wallahu ta'ala a'lam sai malam zahabi ya ce tarjama ta ɗari wato malami na ɗari da daga cikin jeren gyar malaman da yake kawo mana waɗanda suka yi da maganganu akan tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa kuma kamar yadda ya faɗa ba tare da ƙarin bayani ko ƙarin haske ko fasara ba ya ce ibnu maja ibnu maja uh, al-imam ibnu maja ana karantawa ibnu majah da ha'un wanda yake muhmal kuma ana karantawa da ibnu majah sai zama da ta'un ce mai dugo biyu amma dai za a yi sakat a kanta duka ya tabbata kuma da ibnu makula ya bayyana a cikin ainihin wato littafin shekara guda aka yafi ibnu majah da shida al-imamu tirmidhi in ka kalla shekara ta 209 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai dai shi wannan ya riga rasuwa dan shi ya rasu shekara ta 273 ma'ana kafin shekara shida kenan da rasuwa al-imamu at-tirmidhi ko Allah ya gafarta musu gaba daya sai zama kenan shi wannan ya rayu shekara 64 ne a duniya rahimahullah malam yace zakara al-hafiz abu abdullah muhammad bin yazida al-qazwini fi sunani babban malami abu abdullah malam muhammad dan yazid al-qazwini shine tirmidhi shine ibnu majah din kenan ya ambata a cikin sunan ibnu majah babu ma ankaratil jahmiya babin da ke bayani akan abinda jahmiya suka karyata fasaka hadithar ru'ya ya koro hadisin ganin Allah din wa haditha abi razin ita ke kawo wani hadisi na abu razin wanda aka yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya aina kana rabbuna ya rasulullah inda yake wannan hadisi za mu zo mu ji maganganu a kansa shine hadisin ainihin wato abu razin wa haditha jabir bayna ahli jannati fi ainihin. istata'a lahum nurun fara'u ru'usa cewa yan aljanna wata rana suna cikin ni'imar da suke ciki sai suka ga wani haske ya latso ya haskaka ko'ina sai suka daga kawunan su fa'izar rabbu azza wa jalla ashrafa alaihin min fawqihim sai suka ga Allah madaukakin sarki ya bayyana gare su a samansu. wannan riwaya tana da rauni ba ta inganta ba za mu zo musu bayani a kanta insha Allah wa hadithu haditha da kuma hadithin ya tsuwillahu samawati bi yamini Allah zai na ɗaiɗaye sammai gaba ɗayansu da hannunsa na dama wa hadithul aw'al da kuma hadithul aw'al hadithin da ke magana akan cewa a cewa akwai wasu mala'iku guda takwas masu siffar al'au'an al'wa'an shine yar akuya yar batala wanda suke fi suratul au'an cewa samaniyatu amlakun fi samaniyatu amlakin fi su ala suratul au'an shi ma riwaya ce wadda ba tabbata ba ya sake kawo wa hadisa inna allaha la yadhaku ila salata Allah yana wa mutane uku dariya wa nahwa zalika min as-sifat wa da dai wasu siffofi waɗanda ba waɗannan ba ya kawo hadisai a kansu wa fa'ala nahwan nahwan min zalika fi tafsiri har ila yau ibnu mada yana da kitabu tafsir bayan wannan sunan nasa kuma haka ya aikata a cikin tafsirin ma ka ghairihi min ulama'il hadith kamar yadda mafi yawan malaman hadisi waɗanda ba shi ba suka aika sai malam ya ce tufiya fi ramadana sanata salatin wata sab'ina wa mi'atin al-imam muhammad ibn yazida abu abdullah al-qazwini sahibu sunani wa tafsir hafiz qazwin ya rasu ne a watan ramalana shekara ta 273 Allah ya gafarta mishi daga talikat da Sheikhul Albani ya yi ga waɗannan gaɓoɓi tun daga kan lamba ta 284 da ya ce inda aka ce babu ma an karatun jami'a sai suke lamba ya ce wannan karatun na cikin sunan da gudu maja juz'i na ɗaya daga shafi na 63 zuwa 73 dama shi kamar mukaddimar da ta farko a farkon littafin a nan ya ta ambata ire-iren waɗannan abubuwa sannan kuma sai ya ci gaba da cewa rakami na 249 inda aka ce fasaka hadisar ru'uya sai a shekul albani ya ce wannan hadisi a cikin sanar ibn maja a lamba ta 177 da kuma zuwa da tara min hadisi jarir bin abdullah wa abi huraira wa abi sa'id wa huwa inda shekhai an ruwaito hadisi ta hanyar jarir bin abdullah da abu huraira da abu saidin al-khudri radiyallahu anhum ajma'in wannan kuma har ila yau bukhari da muslim sun ruwaito shi aidan kama sabaka fi ta'liq ar-raqam as-sadis ba'd al-50 kamar yadda ya gabata a ta'aliki lamba ta hamsin da shida sai lamba ta ɗari biyu da hamsin na ta'liqi illa kace hadisu abi ya ce a lamba ta ɗari da da tamanin uku 183 zaka same shi wasaqahu al-musannif bi tamamihi fima taqaddama min kitabi in za ku tuna a can bayan shafi na sha tara malam zabi ya kwararo wannan hadisi da cikin lafazinsa walakin ni hazabtuhu min hadha al idan ka ji al na zahabi zaka gan shi a watan lamba yace amma na goge shi a cikin wannan takaitaccen littafi bi annahu laysa ala shartin alladhi nabbahana alayhi bil muqaddima saboda hadisin bai inganta ba da haka bai cika sharadin a kawo shi a wannan littafi ba kamar da na ambata a cikin mukaddima cewa zan goge hadisan da ba su da inganci ba zan kawo su sai lamba ta ɗari biyu da hamsin da ɗaya sai ya ce hadisin idan ta ba nurun isa ba lahun nurun zuwa ƙashe shi ya ce wannan hadisi yana nan a lamba ta 184 ƙultu a shekul albani ya ce wa huwa za'ifun aidan shi ma yana da rauni wa kad bayyantu illatahu fi takhrij qawiya na bayyana illar sa a cikin takrijin ne ta fi qawiya na aqida a shafi na 120 sai rakami na 252 inda yace wallahu samawati bi yamini anan shine al-shaykhul albani yake cewa wannan shi ko yana kan lamba ta 192 har zuwa da tara a cikin sunan ibn majah min hadisi abi hurairah a cikin riwaya abu huraira warawa uki a taɗari tasa'in da biyu da kuma da takwas ba wai har zuwa sun ba huwa inda ne ya zo a cikin bukhari da muslim wa ibn inda muslim haka ibn umar ya rawaito radiyallahu anhuma kamar yadda muslim ya fitar rahimahullah wa kad kharrajtuhuma fi takhrij kitab as-sunnah abi asim duk waɗannan hadisai na yi takrijinsu a cikin wannan jirajin janna ɗin daga lamba ta 546 zuwa da tara wallahu ta'ala sai lamba ta 253 inda ya ce wa hadisul au'ad ya ce saƙahul musannif malam mai littafi ya kwararo shi fi kitabi a shafi na 49 zuwa 50 wa kada hazabtuhu aidan da za'afi albani ya ce na share shi ne saboda rauninsa وقد أشار إلى ذلك المؤلف فيما تقدم من هذا المختصر الأثر الخامس والثمانين shi kanshi al-zahabi ya yi ishara zuwa ga raunin a wata magana da ya a can baya a lamba asari na 58 wallahu sai rakami na 200 ya ce rakam lamba wannan hadisi lamba shine faɗinsa wa hadithu inna allaha la yadhaku ila salata yace wannan hadisi yana nan a lamba ta 200 cikin sunan wa isnaduhu da'ifun isnadin sa mai rauni ne kama bayyantu fil ahadith ad-da'ifa kamar da ash al-albani yayi bayani a cikin silsilar da'ifa a cikin ainihin wato lamba hadisi na 300 na 3000 da 453 wallahu a'lam ka ji magana game da ibnu maja al-qazwini babban malami wanda ya daga cikin manya manyan malaman sunna wanda ake sanya da takafansu a cikin al-usul da farko can ba a lissafa littafin shi a matsayin ɗaya daga cikin usul sai aka samu malam ainihin al-imamu al-hazimi ya littafi shartul a'imma shine fara ilhaƙin shi da shi da shi da na bayansa wanda ya fi shaharantar da abin kuma shine ibnu sarahi a cikin muqaddima sai kuma nawawi a cikin ikhtisarinsa da ya mata al-irshad kenan daga nan kuma shi kenan sai aka wayi gari aikin da al-imamu abul hajjaj al-bizzi na tahzibul kamal sai ya sanya littafin ibn majah a cikin littattafan al-usul ya kawo ramzi na masu riwaya. al-imamu al-hafiz ibn hajar shi kuma da ya zo a littafansa sai ya sake maimaita wannan aikin da ba ƙari tunda an shi yana ambatan ma littafin tafsiri na ibn maza na ibn maza tafsir na ibn maza ibn hadirin yana mai ramzi da fahun kafu fak a cikin tazibu tazib da taqribu tazib wasu kuma da malaman sukan sanya littafin almuwatta a matsayin cikon na shida sai aka cire muwatta ba wai dan an ta ba sai dan kasancewa galibin hadisanta suna nan sun maimaitu a cikin bukhari da muslim da sauran saboda su su bukhari sun gina hadisansu akan hadisansu muslim kuma malaman su bukhari ɗaliban su a hadisansu maliku malaman su bukhari ɗaliban su maliku su muhammad ibn maslama al su abu muhammad ibn yusuf al-jinnisi su abdullahi dan wahab su ainihin wato ismail ibn abi waisin ga da yawa ɗaliban maliku malaman imamul bukhari da makamantansu sai zama ita kuma sunan ta ibn maja akwai zawa'id abinda suka karu waɗanda ba su cikin wancan sai zama an yi sanin ita akan yata duk da yake ba akwai hadisai masu rauni har da ba wanda suke munkarai har da wanda sun kusa su kai maudu'ai ko kuma sun kai kamar da al'imamu zahabi ya bayyana a cikin tarjumar da yawa ibnu maja a cikin kai alani al lubala Allah ya gafarta musu ga baki su sai malam ya shiga da cewa abu ja'far ibnu abi shayba sai kuma al-imam abu ja'far shine wato muhammad bin usman bin abi shayba bin abi shayba wannan malami ba a ambaci sa da aka haife shi ba ga alama ba a sani ba kenan sannan ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na da shekara da casa'in 297 ƙala al-hafiz abu ja'afari muhammad bin usman bin muhammad ibn abi shaibata al-abad wannan malamin shi ma na da littafi da yawa da tafi da yawa akwai a tarih da yake an samu malamai kamar da zamu gomu ji sun yi magana a kansa ba su amince da shi ba irin su ahmad ibn muhammad irin su abdullahi ibn khirashin irin su mutsayyin irin sa imamu daru qutni abul hasan da ire-iren su duk waɗannan sun yi magana a kan shi sun yi magana a kansa a ta ɓangaren haddasa sai zama riwayarsa tana da rauni ba a karɓa kai ga shi ma ya ce muhaddisin kufa fi wakati malamin hadisin ƙasar kufa a zamaninsa wa ƙaditu kulli mafi an yi maganganu a kansa allafa kitaban fil arsh ya rubuta littafi akan al'arsh fa a ciki sai yake cewa zakaru annal jahmiyata yaquluna an ce jahmawa suna cewa bainan lahi wa bain khalqihi hijabu babu shamaki tsakanin Allah da bayinsa wa ankaru al'arsha kuma suka yi inkarin samu al'arshi wa an yakuna Allahu fawqa kuma suka yi inkarin a ce Allah na sama da al'arshi wa an yakuna Allahu fawqa wa suka ce innahu fi kulli makanin ai Allah yana ko ina ne fa fassaratil ulama'u sai malamai suka fassara musu fadin Allah subhanahu wata'ala wa huwa ma'akum yana tare da ku ya'ani ilmuhu yana nufin ilimin sa tare da ku thumma tawataratil akhbaru anna Allah ta'ala khalaqa al-arsha fastawa alayhi sannan kuma sai labari ya bayyana ta ko ta ko'ina cewa Allah subhanahu ta'ala ya halitta al'arshi sa'annan kuma ya daidaita a kansa wa huwa fawqa al'arshi mutakhallisan min harki, Allah yana saman al'arshi ya kiratu daga halittunsa ba'inan minhum yi nesa da su sai malam zabi yake cewa tufi abu ja'farin sanata sab'in wa tis'ina wa mi'atin wannan malami ya rasu shekara ta 297 lahika ahmada bina yunusa wa tabaqatu ya gamu da malam ahmad ibn yunus da sa'anninsa shekul albani sai mazai sarki lamba ta 255 can da aka ce allafa kitaban fil yake yace domin minhu nuskha wannan littafi kitabul arshi na ibn abi shayba malam muhammad ibn usman albani ya ce akwai rubutun hannun littafin yana nan a ajiye fil zahiriya al zahiriya ta dimashku ta ta raƙam kashin lambar class mark 297 hadith wallahu ta'ala ala ma kun jire wannan bai gushe bai na kawo mana malamai ne ga sunan kala daban-daban waɗanda suke sun ba da gudunmawa wajen ƙoƙarin fassara wannan maganganu na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyi da suka zo suna magana akan daidaituwar Allah saukarsa ƙur'ani magana Allah ne da ire-iren abubuwa ire-iren waɗannan Allah wani ya sa mu dace da gaskiya za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan gaba inda yake cewa sahara tustari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk